kun ga ai ina asalu sani ina zamanin da bakwai al'asulayi na uku al'aslu sani shi ne al'urfu aka yi shi aka yi shi har aka zo yanzu za a je kaga sabuwar magana ce al'asalu salisu mura'atul khilafi shi eh mai urfu eh al'ada ne in aka saka muku al'ada sai zama kakaɗe shaye-shaye dambe menene akwai al'ada mu'amala keriya to ita ta kafa kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau eh, yanzu ta ga rufu ne sa babbar riga wani bahaushe rufunsu ne in dai shiga ta kai shiga wani bahaushe rahu babbar riga rufu ne ya yi eh wannan ko ai kaga ka sha wahalar bayani yadda ka zo ka tambaye ni urdu an ce wani wurin ka ce al'ada wani zai maka ji ce al'ada ba an ce bidiya ne ba to haka to dole dai yi eh, ita ake samun bambancin wanda ke zuwa makaranta da wanda bai zuwa makaranta magana da shi sai a hankali kuma an ka tashi magana ka dinka magana da mutum ka san wanda zai iya gane abin da kake faɗi ko ba zai iya ganewa ba kaga in ka san zai iya ganin kake al'ada yanzu ka dobi mai ibiya da ya ce min al'ibadati wa gairiha ko mun sha mu ma mu tsaya mu ma malamai ne min al'ibadati wa gairiha to me ba ibada ba ai komai ibada ne shi ibada ne wanki ibada ne wasu ne ibada ne saboda kana wannan dai magana Allah dai kai sai mu malamai to da za ka ɗauko muktasar min hajjal kafiri ne sai ce ibada al'ada ga ɗabi'ar mu'amalan kaza mu'amalan kaza mu'amalan kaza mu'amalan kaza to dole in kana magana a ilmance urfu nan ibada wuri ne a al'adar nan amma ka koma ka je ka dubi can ga aiki istilahiyyar da zarar ka ce al'ada ka je ka dole wani abun al'ada ne mu ba mai ibadatu ghairi zalika kaga to akwai gairu ibada akwai mu'amala ibada asali ta tsaya a yi sallah azumi zakka hajji nan ibada ta tsaya amma kaga aqida ba ibada ne ba wani bangare ne mai zaman kansa tarbiyya ba bangaren ibada ba mai zaman kansa akhlaqu bangare ne mai zaman kansa ba ibada ba ne ba guda uku kenan ku to da aka zo kan ibadatu ibadatu sai ce maka to ya fara daga alwala sallah azumi zakka so hajji wayannan su ne ibadatu kaga Allah ka gaba zai katar da Mu'amala su ya fi su yawa da ita sallah ke ne daga cikin ibadatu mu muna ganin idan ce sallah ya gama komai wajen faɗin muhimmancin da ta muka zame duk abin da za ka zame yi bayani da kanka ya zama illa don da ka sa ka je shi da Allah ya je shi asalin salisu mura'atul khilafi wannan ya ce wannan ya ce ya za a kiyaye sabani ko karatun da muka yi wa akwai sabani kan shi ko mura'atul khilafi wa huwa dalilin مختلف فيه عند المالكية وانا هجة اني ساباني هجة دشي او المالكية وقد عرفه ابن ابن عرفة يا فسر آه، مراعاة الخلاف بقوله إكمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في تكيره دليل آخر kaga don a nuna maka ta'arifi ne kaga an sashi a baka ai to wannan yana da bukatan bayani imalu dalili yin aiki da hujja fi lazimi madalulihi cikin lazimin abin da hujjan ko nassin ke nuna shi allazi umila wanda aka yi amfani da shi kuma fi naqidihi wajen kishin wannan dalili dalilin akhar magana guda ɗaya ce amma kuma ta rabu a rabu da ake da dalili cikin kishiyan wasu sun yi ake da saɓaninsu daga cikin dalilan wannan kenan wannan haka take tarifin wa arrafa an masa a aidan bi annahu wasu sun masa tarifi daga shi ma an bude baka isa kullu wahidin min ad-dalilain hukumahu wana bi dan sauki sauki rike ko aikin eh, eh, eh, bawa duk wani guda kullo ko bawa kowa mina dalilai ne daga dalilai guda biyu hukuma ko wannan dalilin gashi wannan dalilin to kowanne ka bashi hukuncin sa shi ma yasa baka ya rufe ذكره آه الحلال الفاسي daga cikin malikiyan kenan قال ابن عبد السلام والمراءة في الحقيقة إعطاء يعني مراءة تعريف فرقو كنا مراءة مراءة الخلاف شين معنى يوم أقول لنا مراءة لنا كيفي na uku wal mura'atu tsakiya Ina da sa awal mura'atu to na je ne ina neman inda aka fara sa tun farko ne layin farko ne ko asalu salisa aka ce al khilaf ko to in ka zauna ice wal mura'atu fil haqiqa bi o kullu zi dalilai ba wa kowanne mai dalili guda biyu alƙaudali hukumahu ai آه، أن المراعي ميلعكري هو هو الدليل وليس قول القائل به معنى مراعي شيني عين دليل شيني كيكي وليس قول القائل به إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين آه، قوته عن ميجر تبيانا يحرم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين يلزم تغينا نتاسو آه يبانا كم كيدا إذا نموت نتاسو إذا نتاسو بايا مراعاتو يا وسينة إن إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته ciki akwai wanda ƙarfinsa ke bayyana kibiyana ainihin wajen bayani ya jazimun naziru fihi mai dubi cikinsa yakan yanke bisa hati a hadi dalilai ne ingancin ɗayan dalilan guda biyu ɗayan ya fi ɗaya wal amalu bi ihdal amara ne da yin aiki da ɗayan alamomi isharori guda biyu anan la wajaha وجه لمراعاة الخلاف daga an ce an ja da dalili guda daya da kaga ba a kula da mura'atu khilaf sabanin da kai ba mura'atul khilaf illa ma'anar la misali ai kaga kamar khilafu a ce maka hanafiya wasan ce ya halatta nikahu har hamaini mana auren abin da bai kai akalla sun take suka ya halatta amma lika suka ce labud da karanci rubu'in dinari to kaga amma saboda la'akari da safani idan aka tsaura wa aure da abun da bai kai dinari ba sai a ce ba komai sai a kawar da kai amma kai ba maliki ba ka ce yayi ba ka ce bai ba sai ka shiru da baki da ce ce fi auren bai dauri ba ka ce a ce komai ba zai ka kalama. ban ce ya yi ba wance bai ba na tsaya a nan amma dai in kana son a ɗaura maka aure sahihi kaza kaza ka wace ka zaki, sadaki da kana da shi ومن الأدلة ما يقوي hadin dalilai ne. daga daga cikin dalilai masu ƙarfafa ɗayan dalilai guda biyu wato tarajja dal amara ta yi ne kowa ma ko ma mai ma kuwatin ma kenan warjahana warjahana la yanqati ma'ahu taraddudun nafsi gudarin jayar wato ai har yanzu don karin jayar da kaza har yanzu zai kana kai ke a wancan da baka jayar da shi kin ba hmm? misali aka ce maka ga dalilai guda biyu sai ka kawo dalilai ka kawo dalilai sai karin jayar da guda daya to da karin jayar wancan ya fita ranka kai magana ma to kaga da sauran shi cikin ranka ana jin kai abu haka ka kai mura'ati dole baka ce wanda i wancan kai tsaye bai da shi ba za ka yi ba تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر وفهمه ولدليله فها هنا تحسن مراعاة kaga أنا da kyau. kulawa da saɓani a kuwa wasatun baina mujibin dalilai ne kaga la'akari da wannan yin me yake da suna tsakiya ne tsakanin la'akari da hujjoji